Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce guguwa da ruwan saman da suka yi kace-kace da yankin kudancin Afirka watakila shine bala'i mafi muni mai alaƙa da yanayi da ya taɓa afkawa bangon kudancin duniya. Ana fargaba cewa fiye da mutane dubu ɗaya sun hallaka a Mozambique. A makwabciyar Zimbabwe ma an tabbatar da mutuwar akalla mutane ɗari kuma ɗaruruwa sun ɓata. Ga rahoton Alhaji Juru Kulbali. birnin bera inda mutane fiye da rabin miliyan ke zaune yanzu haka yana faɗi tashi a sakamakon mahakociyar guguwa haɗi da ruwan sama ƙungiyar red cross ta ce bala'in ya shafi kusan kashi casa'in cikin ɗari na gine-gine kuma ya janyo katsewar wutar lantarki da layukan sadarwa majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan zai iya zama bala'i irinsa mafi muni da aka taɓa gani a kudancin duniya mutane da dama da ke da ɗan abin hannunsu yanzu kusan ba su da komai Laila George ta ce tana barci lokacin da guguwar ta kware rufin gidanta. Ta ce sun yi ta ihu suna neman taimako amma ba su samu ɗauki ba. Ko da yake mahaukaciyar guguwar ta wuce har yanzu ana fuskantar haɗari. Barazana mafi girma da muke fuskanta a yanzu fiye ma da ta mahaukaciyar guguwa ita ce ambaliyar ruwa saboda har yanzu ana tafka ruwa kamar da bakin kwarya. ambaliyar ruwan ta mamaye gonaki da dama a mozambique a daidai lokacin da ake shirin fara girbin masara hakan na nufin za a iya fuskantar karancin abinci har zuwa karshen shekara a zimbabwe ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da manyan hanyoyin ƙetare koguna kai agaji zuwa wannan yanki dai wani babban kalubale ne saboda galibin hanyoyin mota sun lalace a wuraren da aka kai kayan abinci nan da nan suka kare saboda masu bukatar na da yawa waɗanda suka rasa gidajensu suna ƙoƙarin hawa kan tudu domin samun abinci da matsugunni waɗanda suka jikata kuma suna karbar magani a duk inda suke iyawa mama wangu iyayena da ƙannena mata biyu dukansu sun mutu ɗaya daga cikin ƙannan nawa tana jigo ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da gidana baragwazon ginin sun danne ne muna kwance da 'yata akan gado kuma ruwan ya tafi da ita babu dai wanda ya san ainihin yawan waɗanda suka halaka a garin Tumani-Mani na Zimbabwe jama'a na ta binne 'yan uwansu da suka mutu yayin da mutane fiye da miliyan ɗaya da rabi ke zaune a kan hanyar mahakuciyar guguwar a wannan yanki ana fargabar cewa za a gano wasu ƙarin gawakin a nan gaba.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 a kabul birni mafi girma kuma mafi hadari a afghanistan din akwai motocin ɗaukar marasa lafiya 22 kawai bbc ta sami izini na musamman inda ta kwashe sati daya tana ganin yadda ma'aikatan lahiyar ke ceton rayuka ba za ka iya rarrabe masoyi da makiyinka a halin yanzu a kabul ba muna fama da fashe-fashe da hare-hare haka bagatatan. Ga kanun labaran, an kai munanan hare-hare biyu a Kabul cikin mako guda. A wani wurin duba ababen hawa ana binciken wata mata mai naƙuda. A halin yanzu tana cikin matsanancin ciwo. A shekarar 2018 'yan taliban sun tarwatsa wata mota ɗaukar majinyata. Tun faruwa wannan harin ne aka tsananta bincike kan motocin ɗaukar majinyata. Kamar dai sojojin da suka garzaya zuwa bakin daga mun sheka zuwa ga majinyata. mutuwar fararen hula a afghanistan ta kai wani matsayin da bata taba kaiwa ba a shekarar 2018 mutane fiye da 3,800 haɗi da ƙananan yara 927 ne aka kashe kwanan nan an samu fashewar wani babban bam mutane da yawa suka ji rauni ina da yara goma zuwa sha biyu a bayan ɗaya daga cikin motocin ɗaukar majinyatan. An ɗauko waɗanda suka jikkata zuwa wannan asibitin da aka gina domin buƙatar gaggawa a shekarar ɗaya kusan kashi ɗaya cikin uku na majinyatan yara ne kuma adadin na ci gaba da ƙaruwa. ƙafar zikirullah ta samu mummunan rauni a harin baya-bayan nan da in taliban suka kai. Ina tare da ɗan uwana da kawunnina biyu sai kawuna ya ce wannan wuri ne mai haɗari ina fatan harin bom ba zai ritsa da mu ba to amma akan hanyar komawa sai ga harin ina roƙon gwamnati da ta samar da zaman lafiya da kuma dakatar da wannan yaƙi a kawo ƙarshen yaƙin haka ya isa to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar dakarun da amurka ke marawa baya a siriya sun ce sun kwace yankin da ya rage a hannun kungiyar is ko yake wasu rahotanni na cewa ana ci gaba da gwabzawa bbc ta ga wasu manyan motocin da aka ce suna cike ne makil da mayakan is din waɗanda ke hicewa daga bagus sabon mataimakin firaministan algeria ya ce shugaba abdulaziz bouteflika wanda tun 1999 yake mulki zai miƙa ragaman mulkin ga zababben shugaba da yake magana a moscow mr ramatan lamamura ya ce taron ƙasa zai yi gyaran huska ga tsarin mulkin algeria sannan ya share fagen sabbin zaɓuɓɓuka to amma masu zanga-zanga na neman shugaba Bouteflikan ya sauka nan take shugaban kazakhstan NurSultan nazarbayev ya sanar da murabus ɗinsa a cikin jawabin da aka watsa a talabijin mr nazarbayev ya ce hakan bai zo masa da sauƙi ba galibi bai fuskanci wani ƙalubale ba tun lokacin da ya zama shugaban kazakhstan ɗin mai arzikin mai a 1990 bayan ta samu 'yancin kai daga tarayyar soviet shekaru takwas kenan tun bayan da igiyar ruwan tsunami ta yi ta'adi sosai a japan a yanzu masu ziyara na iya zuwa wata makarantar gaba da sakandare a birnin kisunuma don ganin yadda bala'in ya lalata ta an ban makarantar kamar yadda take bayan tsunamin don tunawa da abin da ya faru ga ibrahim mijin yawa da ƙarin bayani mutane na zazzagaye makarantar ba kamar yadda aka saba gani ba igiyar ruwan tsunami ta 2011 ta lalata wannan makarantar ta gaba da sakandare a japan ta bar tarkace a cikin ginin waɗanda suka hada da wannan motar a hawa na uku jami'ai sun bar makarantar kamar yadda take don tunawa da dubban mutanen da suka hallaka a bala'in wuraren mutane dubu goma da rabi ne suka rasa rayukansu ko kuma suka ɓata. a yanzu an ba jama'a izinin su ziyarci wurin ban san abin da zan ce ba ina jin kamar zan yi kuka da zarar na tuna irin abubuwan da suka faru a lokacin abin na min ciwo sosai